yau talata shida ga watan ainihin dulqada hijira na da dubu ɗaya da da ɗari ashirin 1421 wanda ya daidai da sha tara ga watan februari shekara ta dubu biyu muna karatun littafin eh, da ɗaya muna karatun littafin asarimu al-battar fi tafaddi li sahrat al-ashrar na shaykh al-allama wahid abdussalam bali Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alheri muna karkashin matsala dangane da sihirin junun shine asirin da ake wa mutum don ya haukace ko ya samu taɓuwar hankali ko motsuwar hankali ko ya samu cutar farfaɗiya da makamantan haka a can baya ka koma ka samu kaset ɗin da aka gabatar za ka samu gamsashe kuma cikakken bayani akan farfaɗiya saboda muna da matsala mai matuƙar muhimmanci a yau ba za mu tsaya ɓata lokacin maimaitawa ba insha Allahu kai tsaye za mu faɗa akan a'radu sihril junun alamomin da ake gane cewa wani yana ainihin fama da sihiri ne domin ainihin wato ya haukace to in Allah maɗaukakin sarki ya so za ka ji abubuwa ɗaya bayan ɗaya da izinin Allah akan yadda za a iya gane cewa wani ɗin nan da yake fama da hauka to haukan nan na asiri ne ko kwayaya da Allah ku yi yaran nan magana jama'a al'awwal na farko yake ashuridu zihin ashuridu wa zuhulu wani siyanin shadidu yi wa yaran nan magana da Allah waɗanda ke waje wa wadhuhulu wani siyanin shadidu malam ce na daga alama da ke nuna cewa wane an yi mai sihiri ne na ya haukace za a samu yana da shurud shurud a nan garari ko gararamba ko watan gaririya wannan kalmar da bahaushe ke amfani da ita tantagaryar hausa ce ta mutanen kano wadda masdarinta daga kalmar gari ya samo asali ne ta kewaye gari sai ba haushe ba kano ya ce gararan ba ko Barari ko watan gaririya duk masdarin kalmomin guda uku yana komawa kan kalmar gari ne ina fatan mun gane to za a same shi yana ta yawo ta yawo ta yawo yana kewaye gari sai ya tafiya tsawon tafiya a ƙasa daga wannan gari ma zai iya tafiya wannan gari duk baki daya to wannan kalma ta ashurud idan suka haɗa ta da azzihini ko alfikri sai ya zama yawo da tunanin shi sai ka ga ya tsaya ya yi shuru a wuri ɗaya ma'ana yana da ashuru da zihini kenan anan yana kewayawa da tunanin shi ya tuno kaza ya tuno kaza ya tuno kaza wannan tunanin har zai iya tuno abubuwan da sa'ad da yake da hankali sai ka ga ya kyalkyale da dariya ko ka ga ya tashi ya hau faɗa ko ka ga ya ɗau wani abu ya maka ya tuno wani abu ne da ya ɓata mishi rai ko ka ji ya yi ashar ko ya zage-zage duk alama ce da ke nuna hauka yake fama da shi wasu da gafala rakkana ko kuma ainihin wato sakarci ya zan duk abin da aka gaya mishi sai ya rakkana game da ainihin wannan abu wani siyanu shadid da matsananciyar mantuwa ko ka faɗi da hausa irin hausa zamani cewa mantuwar tsiya ya zan yana da mantuwa duk abin da aka gaya mishi ana fatan a zo a kwankwasa shi a ji ya ba da labarin abin sai ce ai shi gaba ɗaya ma bai ma san an yi wannan ma magana da shi ba bambancin ta da wancan ainihin abuhul gafala shine gafala a yanzu za a gaya mishi maganar faɗa abin da aka faɗa ma sai shi bai ma ba da hankalin shi ba a yanzu da ake faɗi an nisyan ashadid an faɗa mishi ya riƙe amma daga baya in aka zo aka same shi sai a bincika a samu ba zai iya tuno maganar da aka yi da shi ba duk waɗannan abubuwa ne da ke nuna alama cewa wanda aka same shi yana fama da hauka in yana fama da irin wannan to alama ce daga alamomin da ke nuna akwai ainihin sihiri na hauka tare da shi ko akwai aljanu da ya shiga ya ainihin haukatar da shi to a nan ne in ba ku manta ba a darasin baya na ce akwai buƙatar a zo a yi wa 'yan uwa musulmi bayani a ɗan haskaka musu ko da sama-sama game da ainihin mantuwa domin mantuwa wani darasi ne mai zaman kanshi a cikin ainihin ilimin nafsi a cikin psychology me ke mantuwa me ke kawo mantuwa waɗanne irin mantuwa ne mutum zai yi ya zan babu matsala wacce irin mantuwa ce mutum zai yi ya zama za a zarge shi me waɗanne matakai za a ɗauka don ai maganin ainihin wato mantuwa waɗannan su ne in mun gama karanta waɗannan a arab insha Allah kaɗan daga abubuwan da za mu tattauna insha Allah asani abu na biyu a takhabbutu fil kalam yana magana yana gargadan magana ma'ana sai ya fara magana sai batsi wannan magana sai ka ji ya shiga wata ma'ana shirme wajen magana yana ana cikin magana da shi ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya sai ka ji ya sako wani shirman daban wanda bai da alaka da maganar da ake kuma yana cikin wannan sai sake fada wata maganar kuma asfalis shukhusul basari wa zawazanihi wa zawazanihi alama ta uku shine wani lokacin sai ga idon shi haka siddan kawai ya kafe wuri daya kamar mamaci kamar wanda ya mutu sai ga yana ta kallon wuri guda haka wani lokacin kuma sai ga idanuwan a karkashin haka ko ya kwanta ba bacci yake ba sai ga idanuwan sun kafe in baka sani ba ma ka je sai ka ce ko mutuwa ye nan ko ba mutuwa ba ce ka taba yi sai kaga kuma idanuwan shi sun koma yadda suke takkatewar idanuwa haka ko kuma su karkace a lokaci guda haka sai ya zama ana ainihin ganin cewa ga ainihin idanuwan nashi kamar gawa ce a kwance arrada alama ta hudu adamu listiqrar fi makanin wahidin rashin zama a wuri daya shine nan shine nan ya tashi nan sai ga kaba jiki ya koma can haka ya kasa zama ya natsu a wuri guda al alama ta biyar adamu listimrari fi amalin muayyan rashin dogewa akan aiki guda idan zage-zage ya tsaya yana ta yana ta zage-zage yana cikin zage sai kuma ka ji hau dariya daga nan sai kuma ka koma sai ka same shi ya fara karatu sai kuma ka ga ya fara chinese duk alamomi ne wato baya iya tsayawa a kan abu ɗaya. duk abin da ya tafa yana cikin yin sai kuma gawa koma wannan duk alamomi ne da ke nuna hauka asfadi na shida adamu lihtimami bil mazhar rashin damuwa da yadda siffar jikin shi ta bayyana a ce a jikin shi gemu ne ya fito mishi gashi nan yana ta kudin da tarin suma ne akan shi tafiya yake ba takalmi miya ce zai ɗiba ya zuba a jikin shi dauɗa zai ɗiba ainihin bola ya ɗiba ya zuba a kan shi adamun ainihin wato alihtimami bil mazhar bai damu da yadda zai bayyana ba ba abin da ya shafe shi duk ma yadda ya shigar da zai iya tuɗewa ya rinka tafiya tsirara zai iya tutsewa ya zan yana yawo da kafar wando ɗaya ɗaya kuma yana janta zai iya sa takalmi ɗaya ɗaya kuma ya ɗora shi a ka haka bai ba zai damu da irin shigar da zai fita da ita ba asada malam ya ce abu na shida kuwa wa fil halati shadida idan na bakwai idan ainihin wato al'amarin ne tsanani in wannan sihiri na shi ya ƙasaita wato waɗancan alamomi tun daga na ɗaya har na shida alamomi ne da za su fara faruwa da farko-farko kenan yanzu in al'amarin ne tsanani hauka ya kai turin hauka ko ala wajhihi zai iya kama fuskar shi ta tafiya kawai ya tasa fuskar shi gaba ta tafiya da kasan san jaki la yadri aina ya zahabu bai san inda zai tafi ba shi dai kawai tafiya yake yi sai dai a ce an tsinci wani mahaukaci a birnin kebi an tsinci wani mahaukaci a sokoto an tsinci wani mahaukaci a fatakwal daga ina yake shi ma ba a san daga inda yake ba ba za ka bincika sai ka ji daga can wajen mai maiduguri yake kawai ya kama hanya da ya bi daji yana ta tafiya jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko malam ya ce wa ruba ma na masul amakinul mahajura wani lokacin ma zai iya bacci a wuraren da aka ƙaurace musu ya je kan juji bola ya je ban ɗaki ko ya je ainihin wata gona wadda gaba ɗaya ba a kai da komowa duk inda ba a tunanin za a je a samu mutum sai je samu wannan wuri ya kwance shi ta bacci ya je samu wani ƙaurataccen lingu da ba a shiga sai je ka ga ya samu wani bulo ya da kanshi yana ta share bacci duk waɗannan alamomin in suka tabbata ko kuma mafi yawa daga cikinsu to za a tabbatar da cewa wane yana fama da ainihin sihirin jini, to abin da muke so ka gane duk sanda ya tabbata waɗannan alamomin in suka tabbata babu buƙatar fa yanzu kuma cewa a bincika a gane ko menene sai dai ya za a yi a karya wannan asirin idan alama ɗaya ta tabbata sai sauran alamomi kuma sai ta ga sun rikita ka shin wannan haukan da yake fama da shi taɓuwar ƙwaƙwalwa ce ko ku aljani ne ya shige shi ko asiri to kaga yanzu ka shiga cikin rikici shin matsalar kwakwalwar shi ce ta bugu ko jijiyar shi ta murɗe wannan aiki ne na likitoci na psychiatric waɗannan abubuwan muna cewa aiki likitoci psychiatric ne ba muna nufin ne musulunci bai da maganin su ba amma mu nan kar ku manta muna tattauna matsala ne dangane da kafircin sihiri da kuma yadda in an yi wa mutum sihirin za a karya shi yasa ba za mu ba da muhimmanci game da ayyukan magunguna na ɗabi'a ba amma in ba haka ba duk waɗannan matsalolin da kake jin za a ce in an gane kaza da kaza farfadiya ce ta asiri in an gane kaza da kaza farfadiya ce ta murɗewar jijiya ba fa ana nufin cewa wai ta asiri ce da aljani kawai musulunci yake da maganinta ba har waccan wadda ainihin wato take faruwa ta hanyar murɗewar jijiya musulunci duk ya zo da maganinta amma mu fa ba abin da muka zo tattaunawa ba kenan shi yasa don kada aikin ya mana yawa sai mu ɗauki wanda kawai ya fi muhimmanci sai mu tattauna a kai saura kuma sai wani lokaci in nasaba ta kama insha Allahu ta'ala don za a zo ana karatun sahihul bukhari na ka zo karatun sahihul bukhari kitabu tibbi littafin likitanci to a nan ne za ka yi ta ganin likitancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har aidin manzon Allah yana da irin nashi har ayodin ayodin shine mafi karancin maganin da ake sa mutum yayin da ya yanke manzo Allah yana da nashi a cikin hadisin bukhari ashe ba wai ba a san likitanci ne na musulunci a ƙur'ani ko sunna ba amma yayin da ya zama akwai ƙwararru gogaggun likitocin da suka tsaya suka koyi wannan matsalar ta likitanci na fadi'a to sai ya zama malaman musulunci sai su fi ba da muhimmanci game da matsalolin da ba a damu da su ba kenan sai zama an haɗa an rufe asirin juna kenan jama'ar musulmi mun gane wannan wannan kawai ita ce hikima insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to insha Allah ta'ala kamar yadda ainihin nace bayan da muka gama jin waɗannan alamomi cewa za a samu mutum yana gantali yana gararan ba yana garari yana ainihin yawon banza da rashin tunani mai kyau da ainihin yawan mantuwa to me ce mantuwa ɗin nan jama'a wannan matsalar ita ce nake za mu tattauna da izinin Allah maɗaukakin sarki a haskaka wa jama'a saboda matsala ce wadda ba ko wanda aka yi wa asiri ba kawai mantuwan nan ya kamata mutane su san yaya take wace iri ce kai kake fama da ita to ne maganinta a takaicen takautawa dai ka san cewa Allah maɗaukakin sarki shine ya tsaya ya kera ka ya tsara ka ya yi maka kyakkyawar sura fiye da kowa kamar yadda Allah yake cewa laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim hakika mun halitta mutum a mafi kyawun biri duk wata halittar duniya ka ci ta kyau kai dan adam Allah ya maka dawa akan haka jama'a mun gane wannan da kyau ko sa'an kuma Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya fi a Falatu busuruna shin game da kawunan ku ya ku ya'yan adam za ku tsawa ku nazari ne ka duba ka ga tsawon shekara nawa bature ya kasa yin wata na'ura wadda za ta zantana da memory sai daga baya bayan nan ya zo yi wata ya kwatanta wadda ya sa mata kwamfuta ita ce za a ɗan zuba mata wasu ma'alumat wasu ilmomi ya rike zuwa wani lokaci shi kanshi bature sai da ya gama kera kwamfuta takaf sai Allah ya mantar da shi ya saka mata wani abu shine da suka ta sai suka ta zuwa karni na dubu ɗaya da ɗari tara da ainihin wato casa'in da tara wato zuwa daidai waɗannan shekaru don haka shekara ta dubu biyu tana shiga ta bature mafi yawancin kwamfutocin duniya sai suka rikice me yasa saboda sa'ad da baturan ya yi su shi da ake fatan ya saka musu tunanin da za su rike tsawon zamani tsawon har abada shi kanshi sai Allah ya mantar da shi ya saka mata wannan kuma sarki ya tabbata ga Allah shi sa mafi yawancin kwamfutoci sai suka tashi aiki sai da aka yi ta musu wane ne eh, wane ne wane ne aka yi ta musu gyara jama'a mun gane wannan da kyau ko kaga wannan kadai ya ishe ka kai ka san ashe Allah ya maka baiwa dan adam shine yace wa fi anfusikum afala tubsiruna ba ka tsaya ka dubi kanka ma'alumat nawa ne abubuwan da ka sani yanzu yanzu nan kana bukata ba wata na'ura da zaka taba sai ka ji ka hau magana misali yanzu a ce kana jin barbarki kana jin fillanci kana jin inyamuranci da zarar ka haɗu da inyamuri akwai wata na'ura da zaka taba ka ci gaba da inyamuranci to akwai wata na'urar duniya wadda za a bar wani harka a koma wani harka ba tare da an taɓa wani abu ba dubi rediyonka in kana sauraron bbc yayin da kake so za ka saurari america kawai shi kenan sai dai ka ji ka fara sauraron america sai ka taɓa sai ka yi kwakule kwakule sai ka gyara area sai ka yi sauki dubi talbijin ɗinka ba haka bane to amma kai ɗan adam ka tsaya ka dubi kanka allah bai maka baiwa ba allah ya maka baiwa to wannan baiwa ita ake kira azzakira azzakira tunani na'urar da take hadda sannan Allah ya yi ta is unlimited ita za ta da iyaka komai za ta iya ɗauka in za ka shekara dubu a duniya ba za a ce to ta cika ba yanzu kuma wasu abubuwa da kake sani babu wurin sawa babu wannan jama'ar musulmi mun gane wannan wannan aya dai ina fatan ka je ka ɗauki tafsirin ruhul ma'ani ruhul ma'ani na al'allamatul alusi al-iraqi za ka ga gamsashe kuma cikakken bayani akan wannan aya biologically yaya ainihin hikimar halitta Allah take game da kai kanka dan adam Allah madaukakin sarki ya shirye da mu ita ce aya ta ɗaya cikin suratul zariyati to wannan irin ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya maka ya kai dan adam wajibi ne ka gode mishi hakika Allah maɗaukakin sarki ya yi wa bayan shi ni'ima ya sanya musu ji ya sanya musu gani ya sanya musu zukata duk Allah ya yi musu haka ne don ne don su ainihin gode mishi Allah madaukakin sarki ya ainihin taimake mu to a ƙarƙashin haka ne manyan malamai daga cikin malaman salaf suka ba da muhimmanci kwarai da gaske akan cewa lallai ne mutum ya rinka amfani da wannan bayar yana kiyaye ilmomin da Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙe su a nan bayan ƙasa irin su sayyidina Ali Allah ya ƙara mishi yarda irin su Abu Musa ashari da manyan sahabbai irin su Ibn Abbas kullum sai ka ji ne wa ɗaliban wasiya ku rinka haddace ilimi ku rinka kiyayewa ku rinka tsare abubuwan da kuka sani domin ku ci moriyar wannan bayar da Allah ya muku jama'a musulmi mun gane wannan da kyau to me ke ita mantuwa din nan me ke kawo mantuwa shin mantuwa tana da magani ko ba ta da magani muna masu neman taimako ga Allah sai mu ce malamai dai suka ce annisiyanu kalmar nisyanu ita ce aka fi sani da ainihin wato sunan mantuwa Allah madaukakin sarki ya amfani da wannan kalma a wurare da dama cikin alkur'ani ta eh, nan karkasa ka duba dubi cikin sabbih isma rabbikal a'la mun gane wannan da kyau ko a inda Allah madaukakin sarki ke cewa wala saufa sami qur'uka salatansa za mu karantar da kai karatu yadda ba za ka manta ba illa ma sha Allahu sai abin da Allah ya so ka manta wannan kan za ka iya manta shi muna son jama'a su san wannan sannan abu na biyu wurare da dama Allah maɗaukacin sarki ya magana akan ma nan min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta anna Allah ala kulli shay'in qadir ba wata aya wadda yake Allah maɗaukakin sarki zai saukar da ita ya sanar da kai haka yake ko ma nansakh min ayatin ba wata aya da za mu shafe ta illa aunisi hako mu mantar da kai ita wannan aya Allah madaukakin sarki ce sai mun zo da wadda ta fita ko kuma irinta sai Allah ya yabi kanshi yau kanshi kirari yake kai baka san Allah na da iko akan komai ba ma'ana Allah na da iko karantar da kai yana da iko ya shafa wannan yana da iko ya mantar da kai kamar yadda yake da ikon kuma ya sa maka haddar abin ashe yana daga cikin jinsin mantuwa akwai mantuwar da Allah ne yake saka maka ita ko to ku rike wannan zamu zo mu magana akan ta insha Allah su kuwa malamai na ilmin nafsi wato psychologist cewa suka yi ita mantuwa din nan ita ce fuqdanun tabi'iyyin juz'iyyin aw wato wata asara ce wani rashi ne na wani ɓangare na ɗabi'a ko kuma dukkanin shi mu'akkatun wanda ike wata, asarar ta mantuwar sai a sa maka ta ɗan lokaci ce kaɗan au da'imin ko kuma sai ta zama dimantacciya ce limaktasabnahu min dikriyatin wa maharatin harfiya. suka ce ainihin wato Allah maɗaukakin sarki da ya maka wannan baiwa ta tunani da riƙe abu to sai kuma a samu ainihin rashin riƙe wannan na ɗan wani lokaci ko kuma tabbataccen lokaci cikin rayuwar ya zan kai duk abin da ka ji za ka manta sannan wannan zai iya zama na wani ɓangare abin da ka ji ka riƙe wani ɓangare ka manta wani ɓangare ko kuma ya zan duk abin da ka ji ne gaba ɗaya ba ka iya kawo shi na daga abubuwan duk da ka riƙe a cikin kwakwalwarka ko kuma wani wasu ilmomi na kai da komowa a takaice abinda malamai na ilimin nasu suka fassara mantuwa da shi kenan wato asarar ko rasa iya tuna abin da ka riga ka riƙe shi a cikin ainihin kwakwalwarka suka ce wal mazmunu minan nisyani ma kana li'ulumin ainiya mantuwa din nan iri iri ce to yadda ake zargin mutum a kanta ita ce mantuwar da mutum ya akan ilmomin da suke farilla akwai ilmomin da suke farilla in ka san su ka haddace al'kur'ani ka haddace hadisi ka haddace abubuwa na ilmomi sai ka zo sai ka watsar da su sai ka manta su wannan kam ka cancanci a zarge ka wa an kasbin min insan kuma ya zama wannan ainihin mantuwa ta faru ne saboda gangancinka da sakacinka wa qad yakunu zalika bitaghafuli wal i'rab irin wannan mantuwar ta kan faru ta hanyar mutum ya sakarci ya yi sakaci ya kauda kai game da abin da ya haddace har abin ya zo ya watse mishi to irin wannan ne ake zargin shi wa amma ma uzira fihi sahibuhu fa huwa ma lam yakun sababuhu minhu amma akwai mantuwar da ba za a zarge ka ba dan kayi ta ita ce wace ba kai ne kai sakaci ba kai iyakar kokarin ka kayi dan ka rike wannan abu amma sai Allah cikin tsarin shi sai ya shafe wannan abu daga cikin tunaninka to irin shi ne nake magana a dazu Allah yake cewa sanuqri'uka salatan fa illa ma sha Allahu za mu karantar da kai karatun da yake ba yadda za ka yi kamanta shi sai abin da Allah ya so ashe Allah yana sa mantuwa ko to irin wannan mantuwar da Allah ne ya sa maka ita ba a zargin ka ta to ya ake ake iya gane mantuwar da Allah ya sa maka da kuma yadda kai ka jawa kanka ita ce ka haddace abu sai aka ce maka ga yadda ake bi abin nan ya dimanta a cikin kwakwalwa kamar yadda za ka zo ka ji nan gaba sai kai sakaci har abin ya watse to wannan mantuwar kaka danganta wa Allah domin wannan shigantaka ce to ba a danganta shigantaka ga Allah amma a'a ka haddace qur'ani kullum kana kai da komowa kana yi kana yi kana amma ran nan sai kai kai ka tuno wani abu sai ka kasa sai ka ce wannan Allah ne mantar da kai shine sanuqri uka salatan fa illa ma sha Allah anan Allah ya so ne ka gaza kawowa sai yace wa qad waqa'a mithlu zalika lin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi salatihi sai yake irin wannan mantuwar wadda Allah ne yake kawo ta ta taba afkowa annabi sallallahu alaihi wa sallam a sallah ai ma ba so daya ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yi mantuwa a cikin hadisin bukhari da muslim inda ya kamata ya zauna a cikin sallah sai bai zauna ba sai ya zubce miƙe ya miƙe aka idar da sallah aka ma'ana sallah raka'a hudu za a yi sai annabi sai ya sallah raka'a biyu a zahar ko la'asar aka idar da sallah annabi ya tashi ya fita je tsaya gaban masallaci haka daga waje ya jingina da wani katako kamar ya manta wani abu suka ce su kansu sai da hankalinsu ya tashi anya lafiya manzon Allah ya lafiya kuwa sai aka samu wani mutum mai ƙarfin hali ya da ni sai je ce ya manzon Allah sallan nan ka rage ta ne an rage ta ne ko ka manta ne annabi ya ce ba ɗawa ƙanwa biyu bai rage ta ba kuma ban manta ba sai domin ya ce babu shakka ɗayan abu biyu nan ya faru ko dai an rage sallar ta koma raka'a biyu ko kuma kai ne ka manta annabi ya ce a'a sai da ainihin annabi ya ce sahabbai abin da domin ya faɗa gaskiya ne sahabbai suka ce gaskiya ne sai annabi ya dawo cikin masallaci sai aka ainihin ciko raka'o'i biyu sa'annan sai aka yi sujudu sahabi sujudar rafkanuwa jama'a mun gane wannan da kyau to wannan ita ce ake kira irin mantuwar da annabi wadda yake ba a zargin mutum a kanta amma na taɓa jin wani ɗan bid'a a wasu shekaru da suka gabata kamar shekara takwas kasafin ɗin ma na nan a wurina yana zargin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama akan cewa wai yaushe za a ce wa annabi ya yi ainihin rafkanuwa a sallah a billahi sai yake wannan hadisi karya ne don haka babu wata sujuda sahayi babu kabli babu ba abi yake duk karya ne waɗannan abubuwa baki daya wani zindikin dan bid'a ne yana nan a Kaduna jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko a nan ya amfani da wannan damar ta jahilci da ya samu kanshi a ciki rashin iya gane classification karkasuwar rantsuwa mantuwa karkasuwar mantuwa da ya kasa ganewa kawai sai ɗauka da mantuwar sakarci da mantuwar uzuri sai ɗauka duk ce to mantuwar sakarci ita ce in ita ka danganta ga annabi to kayi shirme domin annabi ba ya sakarci sallallahu alaihi amma mantuwa ga Allah da kanshi ya ce sanukuri uka salatansa ashe ja'izi ne annabi ya iya mantuwa kenan tunda Allah yake za mu karantar da kai karatu yadda ba za ka ainihin manta ba sai abin da Allah ya so ashe in Allah ya so annabi ya mantuwa zai iya yi jama'a mun gane wannan da kyau to shi sai kwamutsa abubuwan shi ya sa su malamai suka ce man ja'ala babaini baban wahida faqad kasa kiyasan fasida wanda ya haɗa ƙofofi biyu ya gwamutsa su wuri ɗaya babu shakka ya mummunan kiyasi haɗa ka guda biyu ka sa a ƙafa takalmi ɗaya ka za ka iya tafiya ba zai yiwu ba ko amma ce saka ta cikin kafarta ka gani takalmi zai tafi ko da tafi to haka al'amarin yake ya kamata ilimi ka gane cewa ba komai ne ilimi ba shine ka iya gane karkasuwar abubuwa da kake jin malaman fiqh na cewa farullan alwala sunnonin alwala makaruhan alwala ai wannan ilimi ne inda za zaka gwamu abubuwan gaba ɗaya sai ka rikici to don haka a gane cewa mantuwar nan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya a sallah gaskiya ta faru babu shakka a san haka yana nan cikin hadisin bukhari abu na ɗaya kenan abu na biyu al'imamu abu dauda ya rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin zamantuwar karatu wani lokaci yayyayyayyayi abin ya gagara zuwa kawai sai ya ruku'u da aka idar da sallah sai ya ce jama'a cikin ku babu sahabi ubayi dan ka'ab aka ce ya manzo Allah ba shi kaza kaza kaza manzo Allah ya ce me yasa baka tashe ni ba baka ji na kasa yake ne mutum abin ya fi karfi na ne sa nake ko an shafa wannan ayar ne kar in kawo ta kuma abu ya zama ni kuma na shiga matsala shi yasa na ja baki mai shiru ma'ana alfatuhu alal imami in liman ya kasa sai a ainihin tayar da shi to shi ne waɗannan abubuwan duk irin wannan mantuwar ita ce da Allah yake cewa illa ma sha Allah to sha Allah an yakuna qabla siyan nabi sallallahu alaihi wasallam cikin yukun Allah sai Allah ya tsara haka to amma akwai wani hadisi wanda ya zo ba ingantacce ne cikin muwaffar Imam Malik karanta silsilar ba'ifa mujalladin farko cewa wai annabi yace ni bana mantuwa sai dai don a shar'anta min wata shari'a wannan hadisi bai tabbata ba ma'ana wai duk wanda annabi ya mantuwa to akwai wata shari'a da za a shar'anta wannan hadisi bai tabbata ba abin da bai tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama yana iya mantuwa domin ne domin halitta ce da shi irin ta mutane malamai ku suka ce ma jaza alal musli fa ja'izun alal mumasil duk abin da ya yiwu ga wani in dai mutum ne zai iya yiwuwa ga wani matuƙar shi ma mutum ne tun da Allah ya wa annabi kira irin ta mutane mutane suna mantuwa ko ba sa yi suna yi to ashe dan annabi ya yi mantuwa wannan ba za ta zama sai in za a kafa wata shari'a ba ko kuma ta zama abin zargi gare shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil akhirati wal ula malam yace wa hadha al-nisyan huwa al-maqsud min al-hadith irin wannan mantuwa ita ake nufi annabi yayi a cikin hadisi dinan nisyan al-mardi annatij an sadamatin dimaghiya aw infialiyya sai malam yace ba wai ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mantuwa ne kuma irin mantuwar mahaukata ba yanzu kuma ka ji mantuwa kashi ta uku ita ce duk ta jawo mana bayanan nan mantuwar da za a samu wani abu ya taɓu a cikin kwakwalwar shi ko kuma wata jijiya ma'ana yanzu mantuwar ta kasu kashi uku kenan kamar yadda malam ya mana ishara mantuwar da Allah maɗaukacin sarki zai kimsa maka a nan don ya nuna maka ƙudura ilahiyya ikon Allah cewa Allah ya isa a kanka ɗaya kenan na biyu mantuwar da za ta faru sakamakon sakacinka da sakarcinka na uku mantuwar da za ta faru sakamakon kwakwalwarka ta samu wata buguwa ko kuma an samu wata tangarɗa tare da ainihin kwakwalwarka jama'a mun gane wannan da kyau sai malam ya ce wa zai an na'lama anna nisyana qad kunu. rahmatan min Allah ta'ala falaulahu ma sala mahzulun ma sala mahzulun an mauti habibin ilimi kenan jama'a yau ilimi ne fa muke kwasa fa daga wasu 'yan uwa salafiya zaka zo ka ji ko suwa ne ma'ana yake. ya kamata mu gane cewa fa mantuwa kuma fa akwai nau'in mantuwar da take rahama ce domin ba don ita ba ma da ainihin wanda yake cikin bakin cikin mutuwar masoyin shi to da bai zauna lafiya ba sanda mahaifinka ya rasu tsakaninka da Allah hankalinka bai tashi ba sanda mahaifiyarka ta rasu hankalinka bai tashi ba sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu su Fatima su Aliyu su Alhassan su Husaini ko a abu hurera hankalinsu bai tashi ba hankalinsu ya tashi amma saboda mantuwar nan da ta zama ita kuma irin ta rahama ce sai suka dawo kuma cikin kwanciyar hankali kun da irin wannan mantuwar kuma wata mantuwa ce wadda ita kuma tana zama rahama da Allah yake sako wa mutane da ba irin wannan mantuwar da an shiga uku ba da mahaifinka ya rasu kai kukan nan kullum kana cikin kuka kenan haka ne ko ba haka ba kaga rahama kuma kenan sai ke aukare qaribin ko kuma ainihin wato makosancinka in ya rasu wala karrarat imra'atun alhamla wal wilada da kuma ka bata sake da kai mata ciki ba balle ta haihu kaji ilimi ba dan mantuwa ba sanda matarka take kan naƙuda ɗin nan take kan gwiwa tana ta kuri tana kuka tana dage-dage tana abubuwa anya ba don akwai mantuwa ba gobe in ka zo kana shafa ta ba ma ke ta ba ba saboda Allah to amma da yake mantuwa fa sai ga ita kanta ta zo tana neman ka ta manta ka ga wannan mantuwa bata zama rahama ba shin da ba wannan mantuwa ai ba an takura <laughs> ka ji ilimi kenan karatu kenan <laughs> jama'a mun gane wannan da kyau ko malam yace wa bina'an alama sabaka to gini akan duk bayanan nan da suka gabata fa inna tarkal hizbi تعلنا بخشية النسيان ضرب من خداع النفس ووسوسة الشياطين الشيطان yace in ka fahimci duk bayanan nan da muka gabatar maka akwai wasu kuma waɗanda suke cewa ni ina tsoron kar in haddace qur'ani in zo in manta in na manta to na shiga uku to tun haka ma tun farko ma ba zan haddace ba yace wannan kam yaudarar kai ne kuma shetan ne yake maka wannan wasu wasu akwai masu haka sai mutum ya ce don kada in manta to ba ma zan haddace ba to kaga nan kuma shi dan ta nan kai kuma ya dillo fata fata Tisu Iblis na Malam Abdulrahman Iblis Jauzi za ka ga haɗarin da malamai ɗaliban ilimi shehunnai, masu ibada suke faɗa game da tarkon da shedan yake sa musu kaga kai anan ta nan haka shedan zai bullo maka ba ka kana da ƙarfin hadda sai ka ce to amma na ga wani da ya haddace Qur'ani cik amma da rayuwa ta mai juyin juya hali sai abin ya watse na gawa ne da rayuwa ta kaza to ni dai da haka ta faru da muguwar rawa gwamnatin tashi a me muguwar rawa anan har da qur'anin ke muguwar rawa a ka buga Allah ya kiyaye malam yace makhatirun nisyani wa asaruhu ga irin haɗari da kuma mugun tasirin mantuwa Haɗari, waɗannan haɗurra ke ga mantuwa malam ya ce an sababin lidiya'il ilmi mantuwa dai sababi ne daga cikin sababban da ke sa a manta ilimi wa diya'il wal wakati kuma mantuwa sababi ne da ke sa mutum ya asara duk wahalar da yayi duk wahalar da kai mantuwa sai ta sa ka zo kai asara sannan kai asarar lokacinka wa talama hazzara salafu salih rahimahumullahu min nisyanil ilmi wa ihmalihi fayandarisu so da dama malaman farko cikin sahabbai tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa suna yawan gargaɗi suna jan hankalin jama'a akan lallai ne kar mutum ya sake ya manta ilimin da ya sani kar mutum ya sake wulakanta ilimin da ya sani balle ilimin nan a waye gari ya shafe kamar yadda ainihin riga mai zane take koɗewa ولذلك كانوا يكثرون الوصية بمذاكرة العلم ومدارسته بل هكا معلمان فرقو تندى كان صحابي سنة يوان جنكم من طالبي وصية lallai ɗalibai su rinka nazarin ilimi su rinka bincike game da ilimi su rinƙa kai da komowa ko ka san ilimi ka rinka kai da komowa kana dawowa kan shi qala ali radiyallahu anhu sayyidina ali Allah ya kara mishi yarda yace tazawaru wa hadisa jama'a ku rinka nazari ku rinka ainihin bincike ku rinka komawa kuna ainihin tattaunawa kuna karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuka sani fa innakum in lam taf'alu yudrasu ko kuma yudrisu domin in har ba ku aikata haka ba duk hadisan da kuka haddace a zukatanku sai su ainihin shafe duk waɗannan maganganu da ake ta kawo maka ka je ka karanta littafin jami'u bayanil ilmi wa fadlihi na al-imamu hasibul maghrib ibnu abdulbarri annumari Allah ya gafarta mishi da kuma littafin tazkiratu Same na al'imamu ibnu jama'a manyan malamai kenan shi ibnu jama'a kwa cewa yi la budda li kulli hafizin min awqatin yukarriru fiha mawadi'ahu wa yuraji'uha babu makawa dole ne ga duk wanda ya haddace wani ilimi ka haddace ya ce to dole ka samu wasu lokuta da za ka rinka komawa kana nazarin abin da ka haddace kana muraja'a wa illa kallafahum nisyanu shaqatan in ko ba haka ba mantuwa za ta ja maka danyen aiki domin za ka zo duk ka haddace gaba ɗaya sai mantuwa ta zo ta jawo maka sai ka koma cikin ɗaliban islamiyya kuma ana biya maka alhadisul awwal wa alaihi to a ƙarƙashin haka fa inna min kamalil aqli wal hazmi alhirsu ala hifzil ilmi yana daga cikar hankalin mutum da kuma natsuwar shi a ga yana da kwaɗayi akan haddace ilimi fa hizzuhu ka hizzur ruhi kiyaye ilimi kamar kiyaye rai ne wa awwalu khutwatin hiya ma'rifatul asbab matakin farko da ya kamata ka fara ganewa game da kiyaye ilimi shine ka san me ke kawo ita mantuwar don ka ƙaurace ka kauce musu kun gane wannan hikima zama wajibi ne ka kiyaye ilimi to matakin farko na kiyaye ilimi ka san ita mantuwar ka san me ke kawo ta don haka sai malam ya ce asbabun nisiyani sababban mantuwa ta tafawatu asbabun nisiyani min shakhsin li akhar mutane suna da bambanci da junansu game da yadda mantuwa take wani yana da yawan mantuwa wani yana da karancin mantuwa wani yakan manta da an dan zungure shi ya tuna wani kuma kan sai an ta mishi famfo kamar batir wani sai an ta cajin shi sannan kuma da ya tuna sai ka ji ya miƙe zambar malam ya ce wa qad ta'addadat ah, al-asbab fi shakhs nafsi shi kan shi mutum guda akan samu sabubba da dama da ke jawo mishi mantuwa wa min asbabin nisyani ma yali kaɗan daga abubuwan da ke jawo mantuwa ga su sai ka rike su abu na farko malam ya ce al'awwal ba'ful quwwa ba'fu at-taqwa ba'fu rauni in ka samu rauni game da tsoron Allah rauni game da tsoron Allah me malam yake nufi da wannan sai ya ce taqwallahi azza wa jalla a'zamu sababin li tahsil ilmin ilm nafi tsoron Allah shine babba daga cikin dalilan da ke sa ka iya samun ilimi mai amfani wa ba'afihi to wa ba'afuhu ainihin rauni game da tsoron Allah ɗin wa ba'afuha yudhi'ul ilma wa yufkiduhu wa yufkiduhu baha'ahu wa raunatuhu wa raunaqatuhu ma'ana in yazan kana da rauni game da ainihin tsoron Allah sai ka samu kanka cikin tozarcin ilimi ka samu kanka a halin ilimin duk da ka samu sai tarwatse maka sannan kuma ainihin albarka ilimin sai ta watse maka don haka tsoron Allah shine abu na farko da za zaka bawa muhimmanci to duk sanda aka samu kayan rauni game da tsoron Allah to kenan ka fara samun kanka a cikin sababi daga cikin sababban mantuwa kenan to sai ka kiyaye wannan me tsoron Allah kalmar takawa kamar yadda sayyidina ali ya ce asalinta daga alwiqaya ne wiqaya ita ce kariya aka ce ala gafarta malam me kake nufi sai yace mutum ne aka ce an yi barin kwalabe sun fashe shin in aka ce ka wuce wurin nan da ka ba takalmi ba safa a cikin gaggawa ya za ka yi an yi barin kwalabe ko tangaran ko an zuba kusoshi ko kayoyi sai aka ce imar maza ka wuce wurin nan ba safa ba takalmi shin za ka rinka maka kafa ka ko'ina za ka rinka taka tsantsan sai ce to abin da ake nufi da tsoron Allah kenan ka san inda za ka aza kafarka ka san inda za ka tura hannunka ka san abin da za ka saka a bakinka ka san abin da idanka zai kalla ka san abin da kunnenka zai ji ka san abin da hancinka zai sansana duk waɗannan abubuwa sai na ali ya ce ka rinka taka tsantsan a kansu har ma daga ƙarshe na daga cikin salaf suka ce babban mai tsoron Allah shine mutumin da ke taka tsantsan kan abin da zai shiga cikin bakin shi jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau to labudda a same ka kana kula da ainihin waɗannan abubuwan in ba haka ba sai Allah ya fara maka ukuba tun daga nan duniya kafin a je lahira wacce ukuba ce ita ce sai Allah madaukakin sarki sai ya haɗa ka da wani shedani duk abin da ka sani sai ya bi sai ya shagaltar da kai sai ka watsar da shi nan ne Allah yake cewa wa man ya'shu an zikirin rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wanda duk ya kauda kai yewa Allah ta waye game da ambaton Allah shikenan sai Allah ya hada mishi abota da wani shaytani sai zama wannan shaytani shine babban abokinka duk abin da baka yi sai irin shawara sai jagorancin da ya maka sai a waye gari duk inda barna take nan kake duk inda bin Allah yake ba ka anan shikenan al'amari ya lalace maka to duk abin da ka haddace na addini duk abin da ka haddace na rayuwa duk wani abu mai amfani da ke cikin kwakwalwarka sai ya tarwatse shikenan an fara maka hukuma a nan duniya kenan kafin lahira Allah ya kiyaye asani sababi na biyu daga cikin sababban da ke sa mantuwa shine katmanu ilmi ɓoye ilimi in ka san ilimi to ka tashi kai ta karantar da wannan ilimin aƙalla abin da wannan karantarwa da yada ilimi za ta yi maka shine ta zan kamar kana muzakara kamar kana nazari kenan kullum kullum to amma ka sani ka ɓoye ka sani ka ɓoye ka sani ka ɓoye abin da zai biyo baya shine ne shine sai a wayi gari gaba ɗayan abin da ka sani saboda rowa da kai sai Allah ya fara maka ukuba tun a nan duniya ita ce abin duk da ka sani ya watse Allah maɗaukakin sarki kuma ya hana ka damar aiki da abin sai ka je ranar kiyama Allah na da ƙarfin hujja a kanka ka sani baka karantar ba baka yi aiki da abin ba gashi kuma ka sani ba a kan jahilci ba sai zan baka da abin da baka gaya wa Allah madaukakin sarki ya saurare ka Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda al-imam ibn majah ya rawaito annabi sallallahu alaihi wa sallama yace duk wanda ya san ilimi ya ɓoye wannan ilimi za a yi mishi linzami ainihin a ja shi a kai shi wuta ma'ana ba za a babbakin shi buɗa ba ma in za a kai shi wutar balle ya samu wani hanzari da zai faɗi tun da malami mai yiwuwa ya samu wani logic wata yar dabara da zai to sai a sa linzami a kafa bakin sai a jashi ba ka da abin da za ka ci jama'a mun gane wannan bikin to shi yasa nassin alkur'ani kuwa ya fi tsawarawa game da wanda ya san ilimi ya ainihin ɓoye wannan ilimi Allah ya ce innal ladzina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna illa allazina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur ya jama'ar musulmi kowa ya karkata kunne ayan nan na da ban tsoro akan kasan ilimi ka boye Allah ya ce masu ɓoye ilimi ga ilimin sun sani ilimin ne abin da Allah ya saukar Allah bai yi rowa ba ya saukar da abin wal bayyinati da bayanai na shiriya da gaskiya Allah ya fito ya bayyana karara ma'ana rijiya ta ba da ruwa guga ya hana me abin ya bayar kai da ya ba ka zama buhun bayarwa sai ka ɓoye sai Allah ya ce waɗannan mutanen Allah na tsine masa albarka sannan duk wanda ya tashi tsinuwa to ya haɗa da su in yau wani ya cuce ka in ka tashi cewa Allah ya tsinewa na albarka ka ce har da masu ɓoye ilimi wa yal'anhumul la'inun sai Allah yake illal ladina tabu sai waɗanda suka tuba wa aslahu da suka tuba kuma suka gyara suka gyara ta'adin da suka yi a baya a da ka boye sai ka zo ka ce ya jama'an musulmi abubuwan da duk muka boye da kun ji yanzu ga su ga su duk ka fito ka bayyana gaskiyar al'amari kwatankwacin kullum magana da muke faɗi akan malaman Najeriya matsala sai ta taso sai su kau da hankalin mutane sai su ɓoye gaskiya ran da duk suka dawo suka ce sun gyara ba fa shi kenan ba sai a ce ɗaya bayan ɗaya duk abin da da ka ce ƙarya ne sai ka zo ka bayyana shi sharaɗi kenan fa domin sharuɗan ne Allah ne ya ce illal lazina tabu sai sun tuba wa aslahu su gyara ɓarnar da suka yi wa bayyanu me yiwa sakamakon abin da ka ɓoye na ilimi aka daina bin wani sallah me yiwa sakamakon abin da ka ɓoye na ilimi aka raba auren wani da wance me yiwa sakamakon haka wani da wani suke gaba saboda ka ɓoye ilimi sai ka zo yanzu ka gyara duk sai ka bi ka sulhunta wani a ci gaba da bin shi sallah wani a mai da matar shi wa aslahu ka yi gyaran ɓarnar kenan wa bayyanu sannan kuma ka tashi kai ta bayani ke sa Allah ya ji kan malaman ainihin sunna malam Abdulsamad mutumin ainihin ƙasar Ghana mai littafin risalatu da'i ila sunna azzajiru anil bid'a babban shehin ɗariƙar tijjaniya shekarun baya da suka wuce ran da Allah ya mai gamdakatar ya gane cewa mai ɗariƙar nan ba addinin musulunci ba ce da kanshi a cikin wannan littafin ya ce bai bacci ba nan sai je kwankwasa kofa sai ka fito a shehi lafiya tsaye ce a mike tsaye mike mike lafiya shehi da tsakar dare ya ce ba lafiya me ya faru akar maka Allah ya ce ɗariƙan nan da muka baka mun gane ba addini ba ce mun bari don haka kai ma ka bari in ka ci gaba da ba ni ba kai duniya da lahira sai da safe har asuba gari ya waye ka je ka karanta littafin risalatu da'i ila sunna azzajiru anil bid'a naira biyar naira goma ake sai da littafin san da ya fito har yanzu ka je malami ne asalin shi mutumin kasar katsina ne ya koma ya zauna ainihin gana jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau haka su izuddin ibn abdulsalam fatawa ya bayar daga baya sai ya gane akwai kuskure cikin fatawar sai ya hau kan raƙumi ya rinka kewaye ƙasar masar sai ya zuwa same ku kuna hirar la'asar ana cin gyaɗa ne ana cin balangu ne assalamu alaikum jama'a musulmi akan makallahu lafiya ya ce wanda ya sanni ya ƙara kallo na wanda bai sanni ba ni ne izu ɗan abdulsalam kun gane ni jama'a eh maganan nan da na faɗa ran nan ba daidai ba ce ɓarna ce ga abin da yake daidai sai aka ce ko malam ya tafi ne ba ta waye ba gaskiyar al'amari ke haka al-imamu abul hasan al-ashari mai littafin al'ibanatu an usulid diyana san da ya shekara arba'in yana mu'tazilancin nan ya zo ya gane cewa barna ne ya je ya yi nazari to ya za a shiryo gyara sai ya zo ya rubuta littafi yewa kanshi da kanshi raddi duk abin da ya karantar ya nuna ƙarya ne ga gaskiya ya zo ya hau kan bari ranar juma'a yake jama'an musulmi wanda ya sani ya ƙara sani wanda bai sani ba ni ne isma'ilu abul hasan al-ash'ari na yi shekara arba'in ina gaya muku cewa ƙarya ne Allah bai da siffa haka mu'tazilawa aqidar su kenan sai su ce sami'un bila sam basirin bila basar Allah sami'u ne amma bai da sam'u magana ba ta da kan gado su duk wata siffa ta Allah ƙaryatawa suke ya ce na sake shekara biyar ina ƙayyata siffofi na Allah as-salbiyat ma'ana siffofi na Allah al-khabariya masu tabbatar da Allah na da hannu Allah na da ƙasa Allah na sama ya ce bayan haka a yau na samu kaina zuciyata ta iya ɗaukar duk wata siffa da Allah ya siffanta a cikin alkur'ani ko ingantaccen hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce amma barnar da ne tana da yawa ba ta iya gyaruwa a tsaye wannan da na don haka ga littattafai guda uku na rubuto muku al'ibanatu an usulid diyana mun fara karanta littafin nan kasusuwa talatin da biyu suna nan ka je ka nemi littafin da kasusuwa sai da karance tun daga mukaddimar da babban malamin hadisi hamadu ansari har zuwa inda muka tsaya kan na talatin da biyu insha Allah za a ci gaba wani lokaci na biyu shine littafin makalatul islamiyyi na waktilafin musallina yanzu sai zama ma ba mu'tazilawa kaɗai zai wa raddi ba duk wata ƙungiya ta 'yan bidi'a sai da ya musu raddi sannan ya kawo kuma ƙungiyoyin mutanen kirki makalatul islamiyyi na lafin musallina mujalladi ɗaya ne juz'i biyu sannan ya zo littafi allum usghir allum ulkabir akan fiqh da sauransu abul hasan al-ash'ari kenan shin yanzu kai da kai ta'adi a yanzu saboda kana fatan gwamna ko ciyaman ko darakta zai biya maka aikin hajji ko ya biya maka sadaki ko ya sai maka gida ko ya gidanka fanal bitin shin tsakaninka da Allah kana tsoron Allah kuwa ma'ana duk abin ya zama kawai li huzuzin min huzuzin duniya saboda kawai abubuwan duniya kana ji kana gani ga gaskiya kiri da muzu kuna ji kun santa sai ku ɓoye gaskiya saboda me saboda kawai ku samu ainihin abin duniya ku duba ɗanyen aikin da mutanen ƙasar sokoto suka yi an kama malamai biyu an kulle su a gidan kurkuku don me wai sun yanka doki duk sakkwaton nan malaman nan sai suka ƙi fitowa su bayyana gaskiya sai suka ɓoye da aka samu wani zindiki shi kan ma da ya ga al'amari ya gyaru an kawo mota an ba shi fijo sabuwa gar an kawo dubu biyar duk wata an ce wannan na maintenance ne an ba shi kujerar hajji uku an yi mai duk abin da yake so baki daya sai ce ko zamanin shehu dan hudu ba a yi shari'ar musulunci ma irin yadda ake a zamanin ba farawan sakwatan yanzu ka gani ka duba irin wannan ka duba irin wannan lalata sannan aka zo aka samu wasu suka zo suka ware kansu suka fita gidan rediyon bbc gidan rediyon wane ne suka ce wai ba su ba waɗannan malaman da suka yanka doki suka ce za su sallar juma'a karfe tara yanzu akwai tsoron Allah a cikin wannan suna gama faɗa gwamna haka don haka a zo a bude musu masallacin su aka zo aka buɗe musu masallaci gwamna ya ce duk su kawo hotunan su yanzu duk an kwashe su suna can suna aikin hajji to malikiya dama dai malikiya kuka ce ko to malikiya sun ce in kai hajji da kuɗin haram babu hajji karanta malam abdullahi gwandu kan shi Usman dan Fodiyo shi ya faɗi haka a cikin littafin shi Diya'ut Ta'wil Diya'ut Ta'wil yace in aka yi hajji da kuɗin haram babu hajjin nan to ku ba kuɗin haram babban na sunnan manzon Allah kuka kai aka ba ku kujeru kawai wai sun fito wai ba ruwan su wai ba su ba waɗannan malaman in kun ce ba ku ba su don sun ci doki sai ne manzon Allah da shi da su tun da manzon Allah ya ba da izini an ci a gidan manzon Allah iyalin gidan manzon Allah sun ci sai ne dukkan ku in kun haɗu a yi ƙungiya ta kore su ƙungiyar ne ana maganin manzon Allah wa yake magana ƙungiya jama'a sai ku rinka kawo logic a ce a yi ƙungiya ta kore su ana maganar ƙungiya abin da suka yi daidai ne ko ba daidai ba sai ku fito ku ce daidai ne don haka ba su cancanta a kama su ba yanzu an bude musu masallaci an biya musu kujerun makka shikenan wannan an yi mishi mota wannan an yi mai mota shikenan su kuma waɗancan an manta da su Allah maɗaukakin sarki yana tare da su kuma zaman kurkuku ga malami ai ba matsala ba ne annabin Allah Yusuf ya zauna kurkuku sai ne babu matsala babu matsala wallahi to shi yasa wajibi ne malamai su ji tsoron Allah wajibi ne malamai su ji tsoron Allah Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to haka dai gashi nan wannan ayar abin da take cewa kenan wa bayyanu bayan sun gyara su yi bayani sai Allah ya ce fa'ula'ika masu irin wannan siffar waɗanda suka cika waɗannan sharuɗan a tubu alaihim ya yafe musu wa ana tawabur rahim ne ne mai yafewa ne ne mai rahama ma'ana an ba cika waɗannan sharuɗan ba fa ba tuba ba rahama ba yafewa shi yasa aiki ne jawur akan malamai duk malamin da ya saki ya san gaskiya ya ɓoye saboda yana tsoron a zage shi saboda yana tsoron a kore shi a kungiya saboda yana tsoron ya rasa kaza saboda yana tsoron ya rasa kaza wallahi tallahi matsala ta same ka abin da ke damun mafi yancin malaman Najeriya yan bid'a daga cikin su shine to yanzu ni kamar ni ban taɓa aikin hajji ba aikin hajji ba dole bane sai in kai da kanka kana da hali Allah ya ce walillahi alan nasi hijjul baiti man a ilaihi sabila Allah ya farlanta aikin hajji ga wanda ya samu iko da kuma tafarkin zuwa gare shi wa man kafara wanda ya samu ikon zuwa aikin hajji wa Allah ta waye fa inna Allah ghaniyyun anil alamin Allah ya wadatu game da duk duniya ba ma kai kadai ba to kai in kana da hali sai ka je in baka da hali fa hajji ta faɗi warwas a kanka je kaka ga yadda malaman Najeriya suka yi saɓani magabata daga cikin malaman tarihi karanta littafin nurul zaman tare da haƙiƙin ainihin addoktor aminu dini abubakar shehu usman dan fodiyo ne aikin haji ko bai aikin haji ba matsala ce shahararriya tsakanin ainihin malaman najeriya wasu malamai na arewacin najeriya suka ce shehu usman dan fodiyo babu shakka ya ainihin taba zuwa aikin haji. malam adamu ilori wani hamshakin malami ne wanda bai gaza malam abubakar muhammadu gumi a karatu ba mutumin ainihin garin ilori ne ya rasu da dan jimawa shi kuma ya tabbatar a cikin tahqiqin da ya ainihin a littafin da ya rubuta al-islamu fi najeriya shi kuma ya ce faufau da ɗai ɗan hodiyo bai ma taɓa fita daga yankin ƙasar najeriya ba balle je aikin hajji wannan ya rage darajar ɗan hudu? a kaddara cewa haƙiƙa ɗan hodiyo bai taɓa aikin hajji ba wannan ya rage darajar shi babu matsala amma ka matsa sai ka je wani ya je hajjin amma duk shekara in ta zo shine ofishi kaza ne gidan ranka daɗe kaza gidan yalla bai kaza a dai taimake shi tunda na saba zuwa ku taimaka mini ranka ya daɗe a rufe asiri abubuwa duk sai ya watsar da girman shi da girman malanta wai dan a bashi tikitin zuwa aikin hajji ko umra yasa ba sa iya fitowa su faɗi gaskiya kuma duk sanda aka samu malamai sun lalace ba sa iya fitowa su faɗi gaskiya al'amari ya lalace domin ba a san 'yan siyasa da faɗin gaskiya ba ba a san sarakuna da faɗin gaskiya ba ba wanda aka sani da faɗin gaskiya sai malami to in malami ya faɗi gaskiya shine sai sarakuna su ɗauka sai 'yan siyasa su ɗauka sai kowa ya ɗauka sai ga al'amari ya gyaru wani yaro yana wasa cikin taɓo yana tsalle da sabuwar rigar shi abu hanifa ya zo wucewa yake kai yaro in ka bata ka fa in ka zame fa ba ka ganin ka ba ta dauɗa yaro ya ce abu hanifa kai dai kai hankali da kanka zamewa ta wata abu ce zamewar ka kai malami ita ce matsala ga duniya yake ni dan na zame ba sai a sai omo a gyara riga ba yace kai malami in ka zame shine al'amari ya lalace duk sanda kuka ga al'umma sun shiga cikin matsala malamai ne suke ainihin ɗore gaskiya inda malamai za su tsaya su faɗi haƙƙi. haƙiƙanin gaskiyar al'amari yanzu nan al'amari zai gyaru an samu wasu musulmi da suka yi wa al'umma musulunci tawaye su ne tatar wajen shekara ɗari bakwai yau su duk inda aka ce ga musulmi kawai za su je su ta kashe su ne suka dira ainihin kasar su ibnu taymiya kasar sham garin harrana da watan azumi suka faki musulmi suna tsakiyar yunwa da kishirwa azumi tsakar rana sai suka afko musu za su yaƙe su suka fara yaƙarsu ibnu taymiya ya fito rinka yawo cikin gari yana nuna musu cewa duk yadda za a yi jama'a su karya azumin su domin su je su tarki waɗannan mutane da suka kawo musu yaƙi ibnu taymiya shi ya jagorancin yaƙin sai da aka kora waɗannan mutane har suka gudu bayan gari suka je suka hau kawunan dutse suka faki daga ƙarshe sannan sarkin su ya sako aka zo aka zauna ibnu taymiya ya zo fara mishi wa'azi yana cewa ka tuna kakannin kakanninka sarakuna ne malamai ne ba su yi musulunci haka ba kana da'awar musulunci kake haka ibn taymiya ya tsaya gaya mushi gaskiya tas wanda wannan sarkin kowa na jin tsoron shi kai almajiran Ibn taymiya ma da suka rako Ibn taymiya wurin wa'azin duk gudu suka yi ka je ka karanta littafin al-bidayat wa nihaya ta al-hafiz ibnu kathir yace wallahi mu da muka je ƴan rakiya mu ne ƴan rike littafai duk muka watsi muka ga malam da littafai shi saboda mun ga malam ya gama tsaro ta kawai sarkin da daga nesa ma ana jin tsoron a faɗa mai gaskiya sai ga ibn taymiya na haɗa gwiwar shi da gwiwar sarki sai ga hannun ibn taymiya kusa da hancin sarki yana faɗa mishi gaskiya wallahi yace duk watsewa muka yi muka je muna kasa kunne yaya an yanka malam koko yaya malam yaya wanda labari haka Al'imamu imam ainihin al-imam ibn ya faɗi cikin al-bidayat wa nihaya ƙarshe sai sarkin ya ta'asirantu da wa'azin domin al ahmad ya ce in Allah maɗaukakin sarki ya sa kana tsoron Allah sai Allah ya sa duk jama'a su rinka jin tsoronka wannan ita ce ƙa'ida da duk aka gama wannan sai aka zo aka ce wa ibn jami'a akar makallahu Allah ya saka da alheri wa'azinka ya yi tasiri mun amfana kuma a yi mana addu'a a kan Allah maɗaukakin sarki ya fi mana wannan zalunci da muka yi ibn jami'a ya ce wa fadawa kowa ya ɗaga hannu za a addu'a ya ce abin da kake wa jama'a inda gaske ne ka tuba ka bari Allah maɗaukakin sarki ya gafarta maka in ko baka tuba ka bari ba Allah ya karya ka irin karyawar da ya wa fir'auna da hamana kuma ba sahabin da ya iya cewa amin anan na farko dai amin amma banda na biyu kun gani duk da aga masu ya ce to akar maka Allah akwai liyafa a shiga dogon falo yalla ya shirya liyafa irin ta ya ce wa zai ci liyafar ka kajin jama'a da ka kwafa iccen da aka girka kajin da farfesun da menene duk na jama'a ne kasata waye zai ci zalunci wallahi sarkin ya ce wannan abin da ibn taymiya ya yi daga ƙarshe ya fi tasiri a zuciyar shi fiye da wa'azin farko ya ce da ibn taymiya ya ci abincin na ya ce wallahi ya shiga uku tarkon da ya kafa mai kenan ka je ka gama wa'azi kuma sai a kawo a baka sai kuma ka ayya bas <laughs> Allah kiyaye jama'a mun gane wannan to abin da malaman ku suka yi muku kenan na jihar Kaduna sun siyar da shari'a ku an je an yi musu bubuzu musu ki kenan jiya dan kasafta a sai na mai shi kenan duk sai suka karbi sai suka sai da shari'a hmm, sun siyar da shari'a a jihar Kaduna ba in kuma sun ce ba haka ba kasar nake dauka su je su kai tsara mana sun siyar da shari'a ba sun yi tsayin daka da al'amarin ya da izinin Allah Kano da aka kai musu miliyan nawa aka kai musu ta ka je ka tambayi manyan malamai a Kano su Dr. Ahmad su Ja'far su wane ne ka je ka tambaye su miliyan nawa kwankwasa ya kai musu zai buge kwankwasan su suka ce sam ba za ta yi ba wallahi suka ce ko shari'a ko kuma eh abinda suka ce kenan wallahi sam <laughs> ba zai yi ba eh da aka ne, <laughs> Allah ya shirye da mu ba shi na ana shari'a a Kano ba baka mutum nawa aka yi gulala, ga na ana ta musu kowa ya natsu ka je ka bincika ka je ka gano gidan karuwai a Kano ina yake nan fa saboda shegantaka ma gidan rediyo aka fito duk ƙasa gaba ɗaya aka ce amma dai ko da ba a shari'a ko ina ko yan zaben gari kan ba shari'a dukan jahannamiyu ne sam aka ce ba shari'a in ma ko ina za a iya shari'a amma ban sabon garin zaria abin da aka faɗa kenan saboda an riga malaman da ba su yi jawabi ka ji wani malami yana fitowa yana jawabi ina ko an bashi kujera umara ya je yayi umara ya je yayi labbauta ya je yayi menene an bashi kujera hajji an gyara mishi gida an gyara mishi mota shikenan khalas rayuwa ta gyaru shikenan kawai Allah madaukakin sarki ya kiyaye to kun ga abin da muke faɗi yanzu da malaman nan sun haƙura da ɗan wannan abin da yake hikon nan in ji bahaushe da sun haƙura da wannan abin shari'an nan in ta zo kowa sai ya ji daɗinta amma yanzu su kaɗai ke jin daɗin wanda da ɗan da wani ne shari'a ai jihadin nafsi aka ce yaro jihadin nafsi eh jihadin nafsi yaro ka kai jihadin nafsi eh in Allah ya kiyaye asalis na uku Malam yace ihmalu haqqul ihmalu haqqil jasadi aw at-taqsir fihi daga cikin abubuwan da ke sabbaba mantuwa jama'a shine tozartar da haƙƙin jiki jikinka yana da haƙƙi na ka rinka bashi abin da ya kamata ya ci abin da ya kamata ya sha ko kuma hutu ko kuma yaban kana bashin amma kana takaita mishi kane wa jikinka kandare ke kane mishi ainihin kandare kana rage mishi abin da ya kamata wannan yana kawowa sai mana ya ce wannan kuwa hadda tana da alaƙa da jiki domin kunyarka da zuciyarka da suke hadda a jikinka suke ko ba a jikinka ba a jikinka suke to matukar aka samu ta'asirantuwa ta hanyar ainihin ingantacciyar lafiya ga jikinka hadda za ta tabbata matukar aka samu ainihin wahala ga jikinka hadda za ta ainihin rauni sai malam ya ce wa min haqqil jasadi to yana daga cikin haƙƙin jiki ta'ahudu sihha mutum ya rinka kula da lafiyar shi ba kawai ka zo ka ga mangwara kawai a bakin hanya yau mai mangwara kawo mamaz mamaz kamar titiya ka mai duk abin da ka samu a bakin hanya kuda ya bi menene ya hau kashi ya dawo ya duk mamaz ba ka kula ka rinka kula da lafiyarka lafiyar jikinka shi yasa shari'ar musulunci ta ce ka rinka yanke kumba ka rinka yanke gashin hammata ka rinka yanke gashin mara ka rinka wanka a takaice shari'ar musulunci ta ce kar ka sake ka kwana bakwai baka yi wanka ba ɗaya kenan kar ka sake ka kwana arba'in baka yanke gashin hammata ba baka yanke gashin mara ba baka yanke ainihin kumba ba duk wannan don ka kula da ainihin lafiyar jikinka sannan wal'inayati inayati bitaghiyati salima ka kuma rinka kula kana cin abinci mai lafiya akwai bambanci tsakanin abinci mai lafiya da abinci mai tsada ba a ce maka mai tsada ba domin abinci mai tsada ba kowa zai iya ci ba musamman kai da ke haddan nan ɗalibin ilimi ne amma yanzu kamar mangaren can da aka yi magana dan ne za ga mangara bakin hanya nan da nan yanzu ka siya kawai mamaz mamaz sai ka je ka wanke ta ta ce kai wani ya cika gayu i eh, ba gayu kenan ba tsafta kenan kula da lafiya kenan jama'a mun gane wannan sai malam yace bittiba'il hadiyin nabawi fiha waɗannan kula da lafiya da aka ce ta hanyar biyayyar shirya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama game da waɗannan abubuwan kal akal bi'tidalin kamar mutum ya zo cin abinci ya ci abincin ta hanyar moderation daidaitawa kar ka wa cikin karowa ka ce ai ina ai ɗalibi sai da yunwa a'a kar kuma ka shaƙe cikinka bam in ka shaƙe cikinka ka cika ƙoshi ba abin da za ka yi sai bacci kana tashi kuma cikinka ya kumbura to na habba za ta yi ba ta yi ba to lokaci yayi kuma insha Allah ta'ala sai karatu na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah